Ana ci gaba da samun sauƙin wasu kayan abinci a kasuwannin arewacin Najeriya, inda tsohuwar masara ta fa sauƙi a kasuwar Giwa jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya, da ake sayar da buhunta Naira dubu saba'in a makon nan, bayan da a makon jiya aka da Naira dubu saba'in da biyar. Sai kuma sabuwar ake sai da buhun kan kuɗi Naira dubu hamsin da hudu a wannan mako. ita ma dai an samu sauƙin dubu guda kan farashin na jiya da aka siya naira dubu hamsin da biyar A kasuwar Dawanau jihar Kano Naira dubu hamsin da biyar ake siyar da buhun sabuwar masara a satin nan mai shirin karewa. Naira dubu saba'in da biyu ake siyar da buhun tsohuwar masara a kasuwannin jihar Adamawa a makon nan. Hakanan aka saida a makon da ya shuɗe. yayin da farashin tsohuwar masara kuwa ta kasa sauya zani tun makonni biyu da suka gabata da aka saida naira dubu hamsin da biyar zuwa dubu hamsin da takwas. A kasuwar mai ado jihar Katsina ma farashin bai sauya tufafi ba da na makon jiya wanda aka sai da buhun naira dubu hamsin da shida. Tsohuwar masara ta fi tsada a kasuwar Mile 12 International Market da ke jihar Lagos, inda a makon da ya gabata aka sai da buhun naira dubu casa'in da biyar. Sai dai a makon nan an samu ƙarin naira dubu uku da ake saidawa naira dubu casa'in da takwas. A ɓangaren shinkafa 'yar gida ma ta fi sauƙi a kasuwannin jihohin arewacin Najeriya. inda a kasuwar Giwa jihar Kaduna aka sai da buhun naira dubu ɗari da talatin da biyar a makon nan. Amma a makon da ya gabata naira dubu ɗari da talatin aka sai da buhun. Haka zalika a kasuwar mai adwa jihar Katsina naira dubu ɗari da talatin da biyar ake sayar da buhun shinkafa ta gida a wannan mako, amma a makon jiya naira dubu ɗari da arba'in aka sai da buhun. A kasuwar da Wanau jihar Kano ana sayar da buhunta naira dubu ɗari da arba'in a makon nan da ke mana bankwana. Sai dai shinkafar ta fi tsada a kasuwar Mile 12 International Market da ke jihar Lagos a kudancin Najeriya, inda a makon nan ake sayar da buhun kan kuɗi Naira 155, amma a satin da ya wuce Naira 150 ne kuɗinta. Sai kasuwannin jihar Adamawa ake sayar da buhun Naira 138, hakanan akwai na Naira 168, amma dai farashin ya danganta da girman buhu da kuma kin shinkafar. Shinkafar Bature kuwa ta fi tsada a kasuwar Dawanau jihar Kano wanda ake sayar da buhunta naira dubu casa'in da takwas a wannan mako. Sai kasuwar zamani da ke jihar Adamawa ake sayar da buhun shinkafa 'yar gwamnati naira dubu tamanin da bakwai zuwa dubu casa'in a wannan satin. Sai dai a makon da ya gabata naira dubu tamanin da biyar zuwa dubu casa'in aka sai da buhunta. An samu ragin dubu biyu kan farashin shinkafar Bature a kasuwar Giwa jihar Kaduna wanda aka saida Naira dubu tamanin da bakwai a makon da ya wuce. Amma a makon nan Naira dubu tamanin da biyar ake sayar da buhunta. To a kasuwar mai adwa jihar Katsina Naira dubu tamanin da hudu ake sayar da buhun shinkafar gayu a wannan mako. Bayan da a makon jiya aka saida Naira dubu tamanin da uku. Farashin shinkafar Bature ya tashi a kasuwar Mile 12 International Market da ke jihar Legas a kudancin kasar da ake sayar da buhun Naira dubu tamanin daidai a satin nan. Sai dai a satin da ya shuɗe Naira dubu saba'in da takwas aka sai da buhunta. Gama abota cin alal kuwa sai in ce ga farashin wake na wannan mako. Farashin tsohon wake na ci gaba da jan zaren sa a kasuwar Mile 12 International Market da ke jihar Legas, wanda aka saida Naira 270 a makonnin nan, yayin da sabon kuwa ake saidawa Naira 180. Sai jihar Adamawa ake sayar da buhunsa Naira 228. Hakanan kuma akwai na Naira 185. Amma dai a makon jiya Naira 183 zuwa 203 aka sai da buhun wake. Naira dubu ɗari da sittin ake sayar da buhun wake a kasuwar Giwa jihar Kaduna a makon nan. Sai dai a makon da ya gabata Naira dubu ɗari da saba'in aka sai da buhun. An samu ragin Naira dubu goma a mako ɗaya. A kasuwar mai aduwa jihar Katsina Naira dubu ɗari da sha takwas ake sayar da buhun ƙananan wake a wannan sati, inda a makon da ya shuɗe kuwa aka sai da Naira dubu ɗari da ashirin cif. Bari mu ƙarƙare farashin waken da kasuwar da Wanau jihar Kano. inda a makon nan ake sai da buhunsa naira biyar a kasuwar. Farashin taliyar spaghetti ba ta sauya tufafi ba a kasuwar Giwa jihar Kaduna da ake saidawa naira ashirin daidai a makon nan. Hakanan aka saida a makon jiya. Naira dubu da ɗari biyar ake sayar da kwalin taliya a kasuwannin jihohin Adamawa da Legas a makon nan. Amma a makon da ya wuce, Naira dubu sha tara aka saida kwalinta. To a kasuwar mai ado jihar Katsina farashin taliyar Naira dubu sha tara ne a makon da ya shuɗe. Haka farashin yake a makon nan. Sai kasuwar da wanau jihar Kano ake sayar da kwalinta Naira dubu sha tara a makon nan. DCL Hausa Aisha Usman Gebi. DCL Hausa Hausa Hausa.